bismillahir rahmanir bakar inuwa kashi na 47 ban taba zaton asma za ta zame min bakar inuwa ba sai yau ashe gara ranar da nake gudu da ita asma ba zan taba yafe miki ba kuma insha Allah haka zaki kare rayuwarki a rashin nasarar da kike gani kina ciki arziki adda asma ta yunkuro za ta yi magana fulani ta katse ta hakan yasa mai martaba ba baya gimbiya su da damar faɗan duk abin da ke faruwa ba ta ɓoye ba kuwa don tun daga lokacin da rikon ramadan ya koma hannunsa anne hanyoyin da ada asma ta dinga saka ta ita da fulani har zuwa aurensa na farko da kuma aurensa da rauda zuwa haɗa shi da aina a yanzu da abin da suka jiyo ita da safina yanzu bugu da ƙari don kar ada asman ta ƙaryata su safina ta aje waya ta yi rikodin ɗin komai ta kuma saka kowa ya ji sallalami kowa ya shiga yi a falon yayin da ada asma ta haukace masa akan ita ƙarya ake mata a cewar ta shari ne kawai gimbiya sa'ada take sabida borin kunya don ta hana ɗanta auren 'yarta. idan ma kuwa ta yi wani abin to tare suka yi shi wannan magana ta adda asma ta sake ta da ƙura don ko ba kunya gimbiya su sa'ada ta daddage ta yarfa ma adda asma mari su ada ni kika mara an mare ki asma kaɗan ma kika gani wallahi na tsane ki na tsane ganin ki na haida na sanin sanin ki a matsayin yar uwata ciki guda kuma insha Allahu Ramadan ya fi karfin ki har abada ya fi karfin ki ya fi karfin yarki sai dai ki mutu da bakin ciki na da na zuri'ata munafaka ki ta ziga ni akan sa'ana da suke rike min yaro tsakani da Allah kina ce min macuta ne ashe ke ce azzalima mai cin amanar zumunci da izinin Allah ƙarshen ki ba zai kyau ba ke ce ƙarshen ki ba zai kyau ba sa'ada a da asama ma ta faɗa tana kaiwa gimbiya su'ada mari amma sai ta rike hannunta ta murɗe shi dan ko dai gimbiya su'ada ta fi ta ƙiba da ma zuciya idanu ramadan yake sake rintsewa kansa na juya masa yayin da sababbi ke ta fama musu magana amma sun ƙi sauraron kowa don wata irin hankaɗa ma da gimbiya su'ada ta yi wa adda asma ta yi taga-taga za ta faɗa aina da ke kuka ta rikota. ta nuna gimbiya su ada ta yi a kasashe su ada biki ci bilis wallahi ina matsayin yayar ke kika min wannan abubuwan saboda kina auren mai kuɗi ni asma'u na yi alkawarin sai na sabota rayuwarki sai na sabota ki da ta iyalinki baki ɗaya don wallahi sai kin yi da na sanin sani na sai kin san na haifi cikin uwata da ubana sai kin gwammace da ban kasance jininki ba tana gama faɗa ta juya za ta fice cike da borin kunya ana dakatar ita bata saurari kowa ba ta ja hannun aina suka bar falon tana mai jaddada biya su ada ba za ta yarda da kazafin da suka yi mata ita da safina ba ga mari da ta mata su jiraci sakamako wannan al'amari ya firgita kowa ya kuma ba kowa mamaki mai martaba da tunkuruce yaran nasa ya fahimci halin kowa ya share kwallo da suka cika masa idanu ni na san wannan ranar za ta zo ba ma yi tunanin saukin ta zai kasance haka ba tabbas adana da halayen banza da take jin za ta iya taka kowa da komai idan ta so girman kai ɗaukar kowa ba kowa ba duk halayyata ne sai dai abin da mutane da yawa ba su sani ba game da ita shine abin kowa bai dame ta ba ba za ka taɓa jin su'ada ta zauna ta yi surutu akan damuwa ko ci gaban wani ba sannan dan ta ga wani abu ba za ka ga ɓacin rai daga gare ta ba balle damuwar kishinsa ita ku asma'u da kuke gani tana da sauƙin kai da son mutane sai dai tana da nukufurci da hasada da bata yadda kowa ya fita ba waɗannan halaye nasu su ne suka bambanta su don ita hasada na cinye ayyukan bayi tana mai da mai sanyin nasara baya wanda yake gani bai kai shi ba mahaifi shi sai ka ga mutum na da halayen banza kai kuma kullum cikin ibada da sauransu amma yana ta samun nasarori kai kuma sun gagara zuwa gare ka ka rasa ta yaya haka na fi wani komai a rayuwa me yasa zai dinga bani tazara amsar ita ce hasada hasada na kwace nasarori ga wanda bai da ita kuma tana bashi nasarori ko da bai kai ba wasu suna tunanin hasada ita ce kawai na ga wani da abu ban ji daɗi ba hasada na zuwa kashi-kashi a cikin ayyuka ka ji kai kaɗai kake son kai nasara a rayuwa ka ji kana jin zafin wanda ka fi komai na rayuwa ya samu wani abu kai baka samu ba ka dinga damuwa da yawan maganar ci gaban wani mutum ya gina kyakkyawan abu ka ruguza masa to irin wannan haka za su yi ta wahalar banza da tunanin dakushe mutum yayin da mutumin kuma zai ta samun nasara a rayuwa domin ba su isa su hana samun abin da Allah ya rubuta a ƙaddararsa ba. Hasada na shigowa cikin ayyukan mutane daban-daban, karama ko babba, ka sani ko baka sani ba. Allah ya raba mu da hasada ya tsarkake mana zukatanmu a koda yaushe ya wajabta mana tsoron sa da soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam nasiha sosai mai martaba ya a wajen har da baffi daga ƙarshe aka sake rufe taron da addu'a kowa ya kama gabansa a rana aka miƙa amare ɗakunansu zukatan wasu duk babu daɗi musamman ma gimbiya sa'ada da ke kwance babu lafiya dan jininta ya hau matuƙa sai dai gyaran Allah amma safina da mardiya na tsaye akan ta har ma da fulani rauda dai bata san me ke faruwa ba, don ko da ramadan ya dawo suka kube ce mata komai ba ita ma bata tambaye shi ba saboda ba daɗin jikinta take ji ba ko lokacin da aka kasu bilkisu har falon su sallama a takaice ya musu nasiha ya sallame su bilkisu kuwa ta rungume da suna ta kuka har abin ya ba wasu mamaki da alama akwai shakuwa sosai a tattare da su ganin abin nasu ba na wasa bane ramadan ya raba su da kyar ya rungume matarsa duk da mutanen da ke wajen bai nuna ya san da su ba bayan wucewarsu ya jima yana lallashinta daga ƙarshe ma sa ta suka yi kwanciyarsu su don hatta da aina a ranar ta tare a gidanta bisa tursasawar mai martaba asali ma shi da kansa ya mata rakiya har gidan mijin nata ya kuma tabbatar wa mijin nata ko da wasa ya ji a ransa zai iya rabuwa da aina duk abin da za ta yi to lallai sai ya hukunta shi shi ma ba ita kaɗai ba to alhamdulillah mai martaba ma don bai san wane ne aminu ba idan hatsabibanci aina take ji ya take ta ya shanye idan iskanci ne gidan ta tara har biki ya tashi lafiya kowa ya kama gabansa babu wanda ya sake tada maganar sai dai gimbiya su da jikinta ke ta sake tsanani duk da kulawa da take samu haka ma rau da ciwo ta kwanta sosai hakan sai ya raba hankalin ramadan biyu ga kwanakin hutunsa ya kare dama sati ɗaya ne kacal yadda jikin ma ɗin ke ta ƙara tsanani ya sa fa ya yanke shawarar tafiya ta ga likita don haka ran da su ramadan za su koma gidan gwamnati a ranar su ma suka shirin wucewa duk da anna ta ƙiya darau da ta koma can gidan sai da baffi ya lallaɓa ta aka kuma haɗa mata da su basma. ta sha kuka duk da ita shaida ce a yanzu mijin nata ya dawo daidai sai dai damuwar da take hanga a cikin idanunsa bata san ta mecece ba ba kuma ta matsa da tambaya ba tana ta masa addu'a dacewa da warwarewar matsalar tasa abubuwa sun lafa sai dai ba za mu ce duka ba yin biya sa'ada na can likita ya dora ta akan magani yayin da anan naya adda asma ke ta fama shige da fice na san ganin an halaka mata rayuwar ramadan da ma gimfiya sa'adan kanta duk da yar uwarta ce uwa ɗaya uba ɗaya sai kuma auren aina da take son rabawa wanda kullum cikin kiranta take tana kuka da roƙon taimakonta ta zo aminu zai kashe ta don ba shi da aiki sai mata fyaɗe safe da yamma idan ta ƙi yarda ya naɗa mata ɗan karen duka ya yi yadda yake so kuma bai jin nauyin shigowa gidan da 'yan mata da abokansa su sha giyarsu da koken ya kuma dinga basu labarin abin da ta yi a america a kulob. asali ma anan ya fara ganinta har ya je yana buƙatar kasancewa da ita amma ta mare shi shine dalilin da yasa ya ƙudurce aurenta ya kuma ɗau alwashin sai ya gama morarta sannan ya saki bidiyon ga duniya jin wannan zance ya sa aina ta yi ta kuka tana roƙonsa amma ya ƙi sauraron ta Ta tabbatar masa da komai za ta yi masa akan kai ya tona mata asiri amma ko ta kanta ma bai bi ba sai ma ya zauna ya ta kwasar dariya shi da abokansa gidan gwamnati sukan matsalolin nasu da sauki alhamdulillah dan da mata ɗan ji ƙarfi har ta koma zuwa makaranta idan akwai abin da ke damunsa yanzu bai wuce ciwon gimbiya su ada ba sai dai kullum fa na kwantar musu da hankali akan ta samu sauki sosai hakan na ɗan saka musu nutsuwa har ma yake ba ramadan damar shan sharafin soyayyarsa duk da kuwa da ya nuna bukatar kasancewa da ustaza ɗin tashi an sha daru kuka ta dinga masa da tsalle-tsalle dan ta kasa manta azabar da ta sha ta ƙarshe da suka dawo gidan da ya tankare ta sai ta ce wajen bai warke ba ranar da ya gaji da yawo da hankalin da take masa ganin zai cuti ya matse ta da karfi ya duba tana ta warke abinta zaren ɗinkin ma ya warware da kansa sabida kula da ta dinga samu a wajen anne azaba da ta sha ne kawai ta sa take gudunsa to ranar dai kam duk kukanta bai saurare ta ba sai da ya sauke nauyi sai dai ya bi ta a hankali matuƙa yanda ta ji nutsuwa tsoron nasa ya ragu a ranta ba kamar kwanakin baya ba daga ranar kuma suka sake dunkulewa waje guda dan ta kama ita da kanta take nuna so saboda cikinta ya zo mata da wannan yanayin sosai cikin ƙanƙanin lokaci ta sake ƙara buɗewa ta yi ƙiba sosai da haske shi kansa har baya gajiya da kallanta da kiranta 'yar lokutarsa da ya ce 'yar ta za ta fara masa kukan shagwaba wai ita bata yadda ba shi koyi ta dariya da tsokanarta sukan yi waya da bilkisu kullum tana kuma ci gaba da sake dora ta akan abubuwa na musamman har gashi yanzu rauda ta ɗauki sababbin ma'aikata mai mata kwalliya da kula da duk wani ado da za ta yi musamman idan hakan ta kama akan wata fita ta musamman duk da har yanzu ramadan bai taɓa ya je da ita wani taro ba sai mai mata gyaran jiki ita ma ramadan bai hana ba tunda ya san duk abin da zai karu da su ne shi ma to shi ne ma mai ƙaruwa tunda dai makaranta kawai rauda ke zuwa sannan ko da yaushe ko manta a rufe zuwa yanzu cikin rauda ya shiga watanni na hudu ya fito kaɗan duk da ba wani ƙato ba ne wanda ma bai fahimta ba zai ɗauka tumbi ta fara ajiyewa saboda ƙibar da ta yi a kuma lokacin da ya gimbiya su ada ta dawo naya dan likitan ta riƙe ta yi ta huta sosai a can ita da shi suka je mata sanin da zuwa a wani dare cikin fitar sirri har yanzu ba za mu ce gimbiya sa'ada na ra'ayin rauda ba sai dai akwai sassauci matuƙa a yanayin da ta amshe ta hada tambaya ta tana lafiya ko wannan ƙiba da ta yi lokaci guda ita dai rauda bata ce komai ba sai dan murmushi kanta a ƙasa haka ma ramadan bai saka musu baki ba dan a ganinsa bai kamata ya ce wa ɗan rauda na da ciki ba daga rashin kunyarsa a fili sai bilkisu ce ta faɗa mata rauda na da ciki duk da gimbiya su ta danne yanayin da ta shiga na farin ciki ‘ya'yanta sai da suka fahimta har shi ramadan ɗin da fa sai dai babu wanda ya ce mata komai akan hakan Rauda ta ji daɗin haɗuwa da Bilkisu da ita ma mijinta ya kawo ta duba ma. Dan tana ta son zuwa ta ga gidajen amare laulayi ya hana ta. Ramadan kuma ya ce ba za ta je ba sai ta ji sauƙi sosai. Makaranta ma yana barin ta ta je ne don kar ta asara abubuwa. Sosai Anna ta bata dabarun rainan ciki da shawarwari tare da mata addu'ar fatan sauka lafiya. Ba su baro gidan ba sai wajen ɗaya na dare. Rayuwa ta ci gaba da shuɗewa. Gwamnatin Ramadan na sakin manya-manyan project na bin mamaki. ko ina ka zaga a cikin ƙasar sai san barka ake domin 'yan matsalolin da ke shigowa tarin ayyukan da ake shimfiɗa suna danne su kwarai da gaske hatta da 'yan bani na iya abokan hamayya bakunansa sun mutu babu abun faɗa kuma sai dai duk da haka sukan ɗan yi kale-kalensu a gidajen rediyo da na talabijin suna kudure zance masoyan ramadan ke amsa musu daidai da su amsa da su kansu ba su da bakin da za su sake mai da martani don kuwa dai kowa shaida ne ga ramadan tun bai cika shekara akan mulki ba manya-manyan ayyukansa sun fito fili duniya ta gani ga tausayin talaka ayyukan yi ga matasa da matan aure har ma da 'yan mata bangaren lafiya da wutar lantarki da ruwa kuwa alhamdulillah duk da ba komai ne ya wadaci kowa 100% ba amma an cika so mafi yawa na gyara makarantu tsaye ake akan albashin ma'aikata da cire kowane irin baragurbi da zai iya dakusar da ilimi ta hanyar alfarma ko cin hanci da rashawa babban abin burgewa ma a matsayin ka na ma'aikaci idan aka cire ka a gurbin da baka cancanta ba za a kai ka wani gurbin ne da ya dace da kai ba wai a kore ka gaba ɗaya daga aiki ba balle ka je ka kama wata sabga mara kyau a koda yaushe idan tunanin abu ya zo masa yakan tunkari rauda da shawara kafin ya fitar da shi ga abokan mulkinsa kasancewar ta tashi yar talaka cikin talaka da talauci hakan na taka rawa matuƙa wajen zakulo masa abubuwa masu muhimmanci na halin kunci da talaka ke ciki a ƙasar idan kuma ya bincike hakan yake samu wani abu na ƙara saka masa ƙaunar matarsa mai yawa a zuciya ko saɓani suka samu ta ɓata masa rai yakan ragonta mata idan ya kalli hidimar ta gare shi duk wannan kokari na ramadan yana a idan tsohon shugaban kasa da iyayen gidansu sai dai sun yi likimoni suna nuna goyon bayan su ɗari bisa ɗari har ya cika shekara biyun da suka ɗibar masa tun a farkon fari a ce wasu daga nan ne wasan zai fara kuma tunaninsu ya ƙara tsayawa ne akan abin da ya faru game da zuba da maganin zubar da ciki a sanadinsa ko har yanzu kuku yana hannun security na gidan gwamnati sun bi duk wata hanya da ya kamata su san wani abu game da kes ɗin amma an rufe shirif sun gagara jin komai hakan yasa zukatansu ke basu akwai wani abu a ƙasa da umarnin ramadan kuma aka ci gaba da ɓoye kukun tabbas domin a bincike ɗaya da suka samu kansa suka tabbatar da haka akwai yaransa a cikin masu kula cctv ɗin gidan kuma su ne suka sa suka lalata kyamarar da take cikin kicin ko da aka bibiya ba a samu komai ba sannan falon sama da ɗakunan shugaban ƙasa da first lady ke ciki babu cctv saboda sirrinsu ne a ganin su tunda har babu waɗannan hujjoji bai kamata a ci gaba da riƙe kukun ba amma sai gashi har yanzu babu labarinsa. sa waɗannan dalilai su suka sa suka tattara komai suka ajiye a gefe a ce wasu ya cika shekara biyun da suka bashi da idan ya san wata ai bai san wata ba yana shakar poison a AC yana sha a drinks ɗinsa wannan kaɗai ma ya ishe su kashe bafi kuwa sun gama shiryawa tsaf rana kawai suke jira ita ma an ta hana wannan dalilin nata ne yasa ta rage zuwa gurin rauda sai dai tana nan tana shimfiɗa mulkin da kofis lady ɗin ba ta yin sa wanda ma bai sani ba ya ga yadda ake ba ta tsaro idan za ta fita sai ka ɗauka ita ce first lady ga matan 'yan siyasa da masu mukaman gwamnati duk ta tattara ta saka a aljihu tana yanda ta so da su duk abin da take hajiya fanta na ji kuma tana gani sai dai ta bata lokaci ne a cewar ta gama nata kafin ita ma ta kammala nata shirin rashin sanin alwashi na hajiya fanta ke sa tsohuwar first lady hajiya bishira hamada da anta hanna ke jin duniyar da wata dama duk yanzu ta su ce shi yasa suke baje kolin sa yadda suke so to bara mu ci gaba da bin su mu ga yaya wasan zai kaya gidan taura ni fa na ta kokarin na dani amma ya ki dannuwa hakan ya tabbatar min zuciyata akan gaskiya take ba wasa bane ba da ke kallon abokin sa Alhaji Sagir dogare mai magana yayi dariya Alhaji Sagir yau kuma labaran almara ka koma ko ko zaka fara tsara littafai ne na marubuta dan ni dai ban ko fahimci inda zancen naka ya kama hanyar zuwa ba balle kuma inda ya dosa dariya Alhaji Sagir yayi tare da kurɓar ruwan da ke gabansa yana gyara zama ko ɗaya taura yanzu zan fido maka da ainihin zancen dan na fahimci kai hausar ma neman kwace maka take a harshe saboda yawan bin ƙasashe kamar wani dan sama jannati dariya sosai suka yi a tare kafin suka tsagaita alhaji sagire ya ci gaba da faɗin idan baka manta ba a ranar ɗaurin auren yaran nan sanda muke shirin fita da kai bayan na zo na gaida bafi mun gamu da tawagar matar vice president kwarai an yi haka yauwa alhamdulillah matar da muka ɗan bigi juna har wayata ta faɗi ita ce tushen zance na. sai dai zuciya tana cike da rudanin matar aure ce ko kuwa dan shiru faye yana nazari sai kuma ya ja numfashinsa da tunano ko wace ce hakan ta faru dogarai tabbas ban san ka da neman mata ba ko wani abu makamancin hakan kuma tun baya rasuwar matarka komai bai sauya ba to amma ba zan ce zuciyata ba za ta yasashen wani abu game da hakan ba dan a yanda na san ka ba za ka yi wa matan nan irin san da nake tunanin zai dace da ita ba taura har yanzu ban canza ba ina nan a yanda ka sani wallahi ka ture batun yadda ka sani akan san auren waye yammaci mai zurfin ilimin boko idan rawa ta canza dole ne shi ma kiɗa ya canza wasu lokuta ba wata ko iliminta na kalla ba yadda naga kuna nuna jin kunyar juna kamar wasu sirkai ne ya ja hankali na sosai a gare ta ga ta cikin shigar mutunci da kamala saɓanin sauran wanda ke tare da matan vice president wallahi har cikin raina son ta ya shige ni lokaci guda ba tare da na shirya hakan ba a karan farko fa yi murmushi dan ya san wane ne Alhaji Sagir Dogarai abokinsa ne tun ƙuruciya kuma mu ce amini shekara matarsa hudu kenan da rasuwa yaransu biyu tun da ta rasu kuma bai sake aure ba duk da matan na kai masa tallar kansu tare da cece kucen jama'a da dangi akan cewar ya ya sake aure tun da ba wai ya wuce auren ba ne ba ya ɗan ɗage ka faɗa ba zan ce ban yarda da kai ba sai dai zan ce idan har ka san ba hakan ne a ranka ba to don Allah kar ka aikata abin da zai zubar mana da kima domin kuwa ita wannan mata da kake gani surkata ce mahaifiya ce ga matar Ramadan kuma a yanzu haka ba ta da aure don sun rabu da mahaifin matar Ramadan ɗin. Yaranta hudu, ta aurar da ɗaya akwai uku a gabanta, sai dai tana shirin aurar da biyu yanzu haka ma. Alhamdulillah, alhamdulillah, Alhaji Sagir Dogara ya faɗa yana kai goshinsa ƙasa domin yin sujudu shukur. Wannan ya sake tabbatar ma da fa da gaske ne fa. Kamar da wasa ƙaramar magana ta zama babba, don kuwa dai babu ɓata lokaci fa ya tunkari Anna da babu da maganar. Sun ji daɗi kuma sun yi farin ciki da haka bafi ya ce a bar komai a hannunsa a ɓangaren bafi ma bai tsaya jin al'amarin ba ya tunkari sajiyar birni da shi sai dai kamar yadda ya hasashe asabe ta nuna bijirewarta sajiyar birni kuma suka yi mata ca murmushi kawai bafi yayi tare da basu shawarar su barta ta yi tunani amma ta ba alhaji sagir dogarai damar zuwa gare ta tukunna kafin ta yanke hukunci ta aminta da hakan babu kuma ɓata lokaci alhaji sagir ya zo gare ta washe gari mutum ne lalle kuma mai tarin nutsuwa ba wani tsufa ya ba don shekarunsa ma ba za su gaza daidai da na fa ba ga iya magana da a ɗan ƙanƙanin lokaci ya siya zuciyar asabe har ta ji ta gamsu da shi sai dai bata amsa masa ba sai da ta gara shi sosai shi ko bai gajiya da binta har sai da ya samu amincewarta tabdijan wannan fa shine a bari ya huce shi yake kara ban wani wato alhaji sagir kayi wa malam gamba wuf shi da ya tsaya yakin sunkuru